الحمد لله حمدا دائما وكفى شكرا على سبي جدواه الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البرية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محددا لم يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام بهم اقتداء ووجدا وسلم إله العرش تسليما عديدا مديدا هم به أحرى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله yan wa musulmi barkanmu da saduwa a cikin wannan yammaci na hudu ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara 1444 wanda ya daidai da 26 ga watan uku miladiyya annabi isa alaihi salam shekara ta 2024 da fatan yan uwa musulmi ba mu manta ba yau ma cikin hukuncin Allah Allah ya dawo da mu cikin wannan masallaci na masjidu abi huraira wanda yake cikin wannan unguwa ta bukin zon sabon da muka saba muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma wanda idan ba a manta ba jiya mun karanta aya ta shida a cikin suratu talaq wanda Allah subhanahu wataala yake labarta mana yake bada umarni akan idan mutum ya saki mace saki ne raji'i ko saki ne ba'in saki wanda za ka iya komar da mata saki ɗaya ko biyu ko kuma saki wanda yake ba'in albayyinatul kubra ko albayyinatul sughra saki wanda yake ba za ka taɓa iya dawowa da wannan matar ba hatta tanki a zaujan gaira har sai ta auri wani miji na daban to Allah subhanahu wataala sai dunkule umarnin akan cewa idan mutum ya saki mace ya zaunar da ita a cikin wannan gidan nasa min haifu sakantum sai Allah ce min wujidikum Allah subhanahu wataala saboda adalcin shi sai ce ko zaunar da matan da kuka saka kar ku kore su daga cikin wannan gidan naku ku zaunar da su a inda kuke zama gwargwadon abin da kuke da shi wanda jiya na faɗa idan ka kalli al'ummanmu a yau mutum idan ya tashi zai saki mace to wulaƙanta ta zai yi zai tarkata ta in ta zo da wata kanwata ko ta zo da wani ɗan uwanta duka zai tarkata sai kore su a gidan a wannan ranar da ya saki ba za ta ƙara kwana a cikin gidan ba haka ne ko ba ta bane kowa ya tabbatar haka ne to Allah subhanahu wataala sai ce askinuhunna min haythu sakantum min wujidikum ay min si'atikum Allah ce wala tudaruhunna litudayyiqu alayhin kada ku cutar da su dan ku kuntata musu kuntatawa a gidan da suka saba zama dama ka gina mata babban gida to wani daga ya sake ta tunda ya ji shari'a ta ce lalle mata sai ta zauna a gidan za ta yi idda sai ce ta koma voice quarter wannan komawa voice quarter da ta yi ka kuntata mata kuma ka saba umarnin Allah ina ba ta mana fahimta shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ce wala tudahuhunna litudayyiqu alayhin tunda Allah subhanahu ta'ala ya ce askinuhunna min haythu sakantum da wannan dalili malamai suke ce ita wannan aya amci ta haɗe kowa da kowa al-mutallaqat dukkan wata mata da aka sake ta to ta shiga cikin wannan aya ina fata mana fahimta amma matar da take an mata saki daya saki biyu za ta zauna a cikin wannan gidan naka idan an mata saki uku ma za ta zauna a cikin gidan amma sharaɗi shi ne kaɗai ba za ta fita a cikin wannan gidan ba amma idan tana da ciki to za ka zauna a gidan sannan kuma za ka ciyar da ita kaga mutum ya samu aiki guda nawa kenan guda biyu za ka zauna a gidan kuma za ka ciyar da ita shi sa Allah ce wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alayhinna hatta yad'an hamlahun da wannan dalili imamu al-qurtubi a cikin tafsirin da yake cewa wa hunna mutallaqat allati binna min azwajihinna la rad'at lahum alayhin matan da aka musu saki uku waɗanda ba za a iya dawowa da su cikin gida ba to su ne Allah yake magana a kai a kan idan mutum ya saki mata irin wannan to lallai ya zaune da ita a cikin wannan gida to idan ka zaune da ita a cikin gida ciyarwa bai zama dole a kanka ba amma idan tana da ciki to za ka zaune da ita a gidan sannan kuma za ka dinga ciyar da ita ina fata mana fahimta shi sa Allah ce wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yad'ana hamlahun da wannan dalilin ibn al-arabi yake cewa wa basu zalika wa tahqiquhu a shimfiɗa maka wannan zancen kuma haƙiƙanin zancen idan kana so ka fahimta shine annallaha lamma zakara al-mutallaqat Allah subhanahu wataala lokacin da ya ambaci matan da aka sake su sai Allah subhanahu wataala da ya ambata sai Allah subhanahu wataala ya ambace su su kadai wato wannan ayat ta kunshi dukkan al-mutallaqat dukkan matan da aka sake su ba a zaunar da su a cikin gidanka gidan da ka zauna da ita zaman aure ko wani gida ka wanda kai kake da shi to amma sai Allah subhanahu ta'ala da ya ambaci wato annafaka ciyarwa yadda hajjin hamdu sai Allah ya kulla zancen cewa idan mata tana da ciki to lallai za ka ce da ita wannan shi ne kaɗai bambancin idan ba ta da ciki zaune da ita kawai za ka yi idan tana da ciki me zaka mata zaka ce da ita wannan hukuncin ya kunshi dukkan mata da aka sake su amma almutawaffa anha zawjuha matar da mijinta ya mutu kuma ba ya za a yi da ita gashi tana da ciki wancan dai ijma'in malamin sun yi a akan wannan to amma matar da mijinta ya mutu ya za a yi da ita wajen ciyar da abin da yake cikin cikinta a nan wajen malamai sun kasu gida biyu magana ta farko akwai ali bin abi talib da abdullahi bin umar da annafa'i da ash-sha'bi da hammad ina fata mana fahimta da hammad da ibnu abi layla da sufyan al-thawri da ad suka ce yunfaqu alaiha min jami'il mal ba za a raba gado ba za a zo a dinga ɗiban wannan kuɗin ana ciyar da ita da abin da yake cikin ta har sai ta haihu ina ba kamar Allah amma Abdullahi bin Abbas da Abdullahi bin Zubair da Jabir bin Abdullah da Imam Malik da Imam Abu Hanifa da ashabuhum da duka tawagar sahabban su suka ce la yunfaqu alaiha illa min nasibiha ba za a ciyar da ita da kudin magajin nan ba shi mamacin nan sai dai a cikin rabanta idan an raba gado sai a dinga kiba ana bata tana ciyar da kanta da kuma abin da yake cikin cikin ta mun fahimta amma tsakani da Allah idan muka kalla wanne ne bidini wanne ne kai kake ganin ya fi dacewa da shari'a na farko a dinga iba a cikin kudin magajin ko ana ciyar da ita domin idan aka ce a kudinta ne a rabanta da gadanta to wata mai balayin ci ne kafin watakila a yi wata bakwai ta cinye kudinta ko wata takwas to shi sa Allah subhanahu wataala ya ce askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum wa la tudaruhunna litudayyiqu alayhin wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alayhin hatta yad'na hamlahun fa in ad'na lakum Allah ya ce idan sun haife muku abin da yake cikin cikin su fa atuhunna hunna ku ba su ladan da da kuke zaman aure baka san ka biya matarka dan tana shayar maka da 'ya'yanka ba amma daga ranar da ka sake ta in ji al'imamu abu hanifa yake cewa ya juzu na ka ya halatta an tastajira mara'atak ka ɗauki matarka ko dabo ta dinga shayar maka da ɗanka domin kuma ka biya ta amma imamu shafi ya ce bai halatta ba tunda Allah ya ce fa atuhunna hunna ku ba su ladan shayar muku da ayya da suka yi a shekinan idan mutum mata tana shayar maka da ɗa za ka ɗauki nauyin biyan ta wannan ko dagon da ta maka ina ba ta muna fahimta فإن أطبعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف sai Allah ce ku dinga yi shawara a tsakaninku tsakanin miji da mata ku zauna su shawara amma tsakani da Allah idan aka yi rabuwa ta aure akwai mutanen da suke zama su shawara zaman tsiyatsiya ake ko a hanya ya ganta zai ce rabu da ita matsiyaciya muna buka amma Allah subhanahu wataala ya ce wa'tamiru bainakum bima'ruf ku zauna ku yi shawara a tsakaninku da kyautatawa wa in ta'asartum amma idan kun wahala kun ji tsoron talauci ba za ku iya fahimtar juna ba domin akwai matsala da take tasowa idan aka zo wajen shayar da yaro sai ka ga an gagara fahimtar juna to idan har aka gagara fahimtar juna Allah ce fasatu bi'u ulahu ukhra wata matar sai ta shayar da yaro kaga sai a ɗauki yaro a kai shi gidan gina kenan a kai shi gidan reno abin da yake faruwa ke to shi ya sanya yake da kyau ya zamo an zauna lafiya kada rigima ta dinga faruwa tsakanin ma'aurata shari'a ba ta so amma idan har haka Allah ya hukunta to lallai a yi haƙuri da juna shine kadai abin da zai sanya a zauna lafiya ina fata muna fahimta to nan kuma sai kuma ci gaba da Allah subhanahu wataala ya ƙara ɗauko mana akan maganar ciyarwa ce ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لينفقوا دعم من دعم ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فيجعل الله بعد عسر يسرا وبنجي تعالى يكتشوا لينفق ذو سعة من سعته أي ينفق الزوج على زوجته وعلى ولده الصغير وبنجي تعالى يكتشوا مجي يتشير دما تشي da ɗansa kuma ɗan ƙarami wanda ya kasance ta haifa mai shine li zu sa'atin min sa'ati li ya ciyar zu sa'atin ma'abucin wadata min sa'atihi daga cikin wadatar da Allah ya bashi waɗansu malamai suka ce min sa'atihi ai min fa'atihi daga cikin abin da kake za ka iya yi ka yi ƙoƙari ka ciyar da mataka ina fata mana fahimta sai Allah ce wa man qudira alaihi rizquhu wanda kuma Allah ya tawaye arzikin shi aka taƙaita arzikin shi arzikin shi aka ƙaddara mai dan kaɗan ne bai da yawa faliyun kifu mimma atahu Allah Allah ya ce ya ciyar cikin abin da Allah subhanahu ta'ala ya bashi la yukallifu Allah nafsan Allah baya daura wa rai illa ma ataha fi abin da Allah yake bata sai ja'alu Allah ba'da usrin yusra Allah zai sanya ba'da usrin bayan tsanani yusra Allah zai kawo sauki Allah ya kawo mana sauki anan ubangiji ta ta'ala yake cewa da kifu zu sa'atin min sa'ati ma'abocin wadata wanda yake da kuɗi ya ciyar gwargwadon yadda yake da kuɗi yanzu tunda Allah ya ce kowa gwargwadon yadda yake da shi shin ya dace wanda yake da kuɗi idan zai ciyar da matar shi dan ya sake ta sai ya ce mata ai da na saba baki kaza na saba baki kaza yau kuma sai ki ci daɗa daidai ne tun da yana da wadata Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to ya ciyar gwargwadon yake da yadda yake da wadata kada ya kuskure ya yi kauro domin duk mutumin da yake ci da dukiya hatta a iyalanka Allah subhanahu wa ta'ala yana kara maka ladan hadisi cikin sai bukhari hadisi na 55 hadisi ya kara tabbata cikin sai muslim 2002 manzon Allah ya ce inna rajula idza anfaqa ala ahlihi yahsibuha fa huwa lahu sadaqa duk mutum da yake ce da dukiyarsa ga iyalansa yana mai neman lada akan wannan ciyarwar da yake yi to Allah yana rubuta mai lada ne ashe kenan kada ka ɗauka ce da iyalanka da kake aikin banza kake yanzu wani sai ya ganka kullum ka shiga da buhun shinkafa ɗaya biyu gida ya kare sai ce kai ya iyalanka suke suke suke yawan cinye abinci wannan cinye abincin da suke yi Allah yana ƙara baka lada ne duk abincin da suka ci kun san akwai mutanen da watakila akwai wata bazawara ya ji an ce an sake ta menene dalilin da ya sanya aka sake ta sai a ce wallahi bala'in cin abinci ne da ita wani wallahi saboda bala'in cin abinci zai aure ya ce ni ba zan zan aure ta saboda lada na yi yawa a wajen Allah sai kai shahada kai shahada ka aure amma yanzu wani mata shigo idan ta saba cin abinci kafin mata wata ba ta tashi cin abinci sosai sai ta aihu daga ta aihu kuma sai ka ganta wata kila ta zo da dan plate kaɗan ta ci nan kuwa ta riga ta cinye kusan roba fenti a cikin daki sai an zo an tambaye ta me yasa kike da bala'in ci sai ta ce wallahi cikin jego ko ba ko ba cikin jego ba idan Allah subhanahu wataala ya hukunta mata ne ci abinci ne ko ba mai ci ba duk ciyarwar da ka mata lada Allah yake baka hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari hadisin hamsin da shida hadisin ya kara tabbata dubu ɗaya da ɗari biyu da casa'in da biyar hadisin ya kara tabbata dubu biyu da ɗari bakwai da arba'in da biyu dubu biyu da ɗari bakwai da arba'in da hudu hadisin ya kara tabbata dubu biyar da ɗari uku da hamsin da shida dubu hudu da ɗari hudu da tara hadisin ya kara tabbata dubu uku da dari tara da talatin da shida hadisin ya karanta tabbata dubu shida da dari biyu da saba'in da uku da hadisin dubu biyar da dari shida da hamsin da tara da dubu biyar da dari shida da sittin da takwas Hadifin ya karanta tabbata cikin sayin muslim dubu ɗaya da dari shida da ashirin da takwas haka hadifin ya ƙara tabbata Hadifin ya tabbata cikin sunan abi dawud dubu biyu da dari takwas da sittin da hudu haka hadifin ya tabbata cikin sunan tilmidi dubu biyu da dari biyu da goma sha shida haka hadifin ya tabbata cikin sunan na nasa'i nasa'i dubu uku da ɗari biyu da talatin da shida dubu uku da ɗari shida da ashirin da shida ashirin da bakwai ashirin da takwas ashirin da tara talatin da biyar haka ya ƙara tabbata a cikin musnad da imam ahmad bin hanbal hadifin dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hadifin dubu ɗaya da ɗari hudu da saba'in da hudu 69 dubu daya da dari hudu da tamanin tamanin da uku tamanin da biyar tamanin da bakwai tamanin da takwas hadifin ya karanta mata dubu daya da dari biyar da daya haka hadifin ya karanta mata dubu daya da dari biyar da arba'in da shida dubu daya da dari biyar da sittin da bakwai casa'in da tara dan Allah yake cewa innaka lan tunfiqa ta tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta Alaina. wallahi babu ciyarwan da zaka yi ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani ciyarwa da za ka yi na faƙatan ta fi biha wajen Allah wanda kake neman yardan Allah illa ujirta alaiha ba ce Allah ya baka lada hatta ma ta ja'alu fi fihim ra'atik har abin da kake sanyawa a bakin matarka abinci ka ɗauka ka baka abincin da ka kawo gida to wani ya ce to ai zaka iya fassara shi akan zaka iya daukar noma ma ka sanya mata baki Allah zai baka lada eh Allah zai baka lada ina fata mana fahimta to shi sa Allah subhanahu wataala ce li yunfiqu dhu sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu wanda kuma Allah ya takaita arzikin shi domin akwai wanda Allah yake shimfida mai arziki akwai wanda kuma ake mi ake takaita arzikin shi ka duba cikin suratul ra'd آية 26 الله يبسط الرزق لمن يشاء wa yaqdi Allah ne ke shimfida arziki wa kuma Allah shine yake takaita arzikin wani wani sai ka ganshi yana samun kuɗi kuɗin yana balbalowa zuwa gare shi wani kuma da kyari ke samu yake ci wannan hikima ce ta Allah wataƙila Allah ya duba idan aka baka kuɗin zaka tangare ka lalace shi sanya Allah subhanahu wataala sai ya barka haka ka zauna babu babu kuɗin kuma kuɗin sai ya zama alheri sai ya zama alheri gare ka wani kuɗin sai ya zama sharri a gare shi ina fata mana fahimta akwai mutumin da kuɗi ka zama bala'i a kansa don daga an bashi kuɗin zai zama banda ban banda gidan mata banda gidan caca banda shan giya babu aikin da ya iya amma idan aka bar babu kuɗin to kullum ba za a same shi a masallaci kullum gina shi yake share masallaci shi yake gyara wajen da liman zai tsaya amma ana bashi kudi kuɗi sai ku neme shi ba shi yasa Allah subhanahu wa ya ce wa man qadira alaihi rizquhu a qira'ata ubay bin ka'ab wa man qadira alaihi rizquhu wanda aka kaddara mai arzikin sa aka kaddara kudin ka bai da yawa amma wannan qira'a ce sharta ba qira'a ce ba tawatira ba ina ba ta muna fahimta wa man qadira alaihi rizquhu wanda Allah ya takaita arzikin sa menene arzikin كل ما ينتفع به الإنسان من حاجاته من طعام ولباس دل أبن دل أدم زي إيه بقاتش na abinci na tufafi ana kiran shi arziki abinci da muke ci shi ma ana kiran shi arziki ka duba cikin suratu ali imran aya ta 37 daga kanka aya ta 37 ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا أنا وجم آية تدري كتب آية أساس لا الله سبحانه وتعالى يقول إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع ربنا ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكيا كلما دخل عليه lokacin da annabi zakariya ya shiga wajen maryam alaiha salam sai ya samu arziki a wajen ta menene arzikin anan abinci abinci da Allah ya aiko mata aka zo mata da shi mun fahimta shine Allah subhanahu wataala yake ce mana man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah ya ciyar cikin abin da Allah subhanahu wataala ya bashi kowa da yadda Allah subhanahu wataala ya bashi arziki kuma wannan aya tana tabbatar da cewa arzikin daga wajen Allah yake shi sanya idan muka kalli wannan aya in ji ibn ashur a cikin at-tahrir wa tanwir yake cewa tabyinun lima sabaqa wannan ayar da muke cikin ta Allah ya biyo bayani da bayani cikin abin da ya gabata min al-ahkam bil infaq na hukunce hukunce akan ciyarwa ina fata mana fahimta dukkan wani ciyarwa Allah subhanahu wa ya bujuro da shi anan akan cewa mutane su ciyar da dukiyarsu min al-infaqi على المعتدات والمرضعات matan da suke idda da matan da suke shayar da 'ya'yanku ku dinga ciyar da su dukiya inda Allah subhanahu da abun ma da ya kunshi wannan da abun da yake ma ba shi ba amma ku sani wannan ayar da take ni yunfiqu du sa'atin min sa'ati kada wani ya ɗauka ta takaita ne akan mata masu shayarwa a'a malamai suka ce wa ya ummu zalika hakan ya kunshi بكل ما يطالب الانسان من مطلوب او dukkan wani abin da yake kanka na ciyarwa na wajibi da wanda yake na sunna menene na wajibi zakka menene wanda yake ba na wajibi ba na yin sadaka mutum ya dauki duke sai ba da tafi sabilillah to duka wannan aya ta kunshi haka mai kudi ya bayar da kudi da yawa mara kudi ya bayar da abin da Allah subhanahu ta'ala ya bashi an zo ana bukatar neman taimako za a yi wani aikin Allah ka ciro kudin ka kai mai kudi ka bayar da yawa kowa ya gane cewa kai mai kudi ne domin ka bayar da shi da yawa ba wai a gane cewa kai ya ba a ka bambanta kanka da talaka shi talaka ya bayar da daidai gwargwadon da Allah subhanahu ta'ala ya bashi shine li yunfiqu du sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah sai Allah ce la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha Allah baya daura wa rai illa ma ataaha ai illa illa maftarada alaiha dai daga cikin malaman tafsiri yake cewa illa maftarada alaiha sai abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya fallanta mata ka duba littafin musannaf na inna abdul razzaq mujalladi na bakwai shafi na 95 raqabi na 12358 shine illa maftarada alaiha wani daga cikin malaman tafsiri yake cewa illa ma ataha ai illa ma ata'at daidai abin da za ta iya shi ma ka duba littafin ad mansur na Imam Musulmi mujalladi na 1 shafi na 687 haka nan ka duba littafin ma'alimut tanzil na Imam al-Baghawi shi ma din mujalladi na 6 da shafi na 34 ina fata mana fahimta da kuma mujalladi na 6 da shafi na 34 malamai suka ce shine abin da Allah subhanahu ta'ala ya fallanta maka illa ma ataha Allah bai ɗaura maka abin da baka da iko ka ce sai ka ɗaura wa kanka ba yanzu zaka iya samu mutum aure zai ana ba da sadaki naira dubu hamsin sai ce shi sai ya ba da sadaki naira dubu ɗari ko ɗari biyu Allah ya ɗaura mai haka tunda a gidan an ce maka ka kawo abin da ya sauwaka sai ka kawo abin da ya sauwaka magana ka daura wa kanka abin da Allah bai daura maka bai zama wajibi a kanka ba la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha amma akwai mutanen da suke ƙarya sai ya daura wa kanshi abin da Allah bai daura mai ba mutum ne fa bai da kuɗi zai je iya cin bashi domin ya zo yi ma mutane ƙarya ana samu ko ba samu akwai mutanen da suke yawo a cikin al'umma ana kiransu 'yan ƙarya mota bai da karfin da zai hau irin wannan zai je ya ciwo bashi kai yanzu ba ma magana mace zai ciwo bashi ba ana iya zuwa dau hayar mota haka ne yan abuja sun san haka da manyan motoci na a bakin final apartment za ka je ka ɗauki haya a kai ka din duk inda kake so ka je kuma ma wata tsiya mutum wai ba zai zauna a gaba ba sai kwanta a baya za ka ɗauka shi ne alhajin a shekarya ne la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha wannan aya ta yi daidai da faɗin Allah subhanahu cikin suratul baqara aya ta 286 me Allah ce la yukallifu Allahu nafsan illa kaji Allah bai daura rai ba illa wusa sai gwargwadon yadda Allah ya buɗa mata arziki kada mutum ya ya daura kan abinda Allah bai daura mai ba la yukallifu Allahu nafsan illa ma sai Allah ya masaukin sarki ce sai ya ji Allah zai sanya da usiri bayan tsanani yusra Allah zai kawo Allah ya kawo mana ashe kenan duk lokacin da mutum yake cikin damuwa yayi fata da tunanin Allah zai kawo mai sauki amma sai ya ja'alu Allahu anan ji ce asallahu an ya ta'ala da usrin yusra fata ake yi kada mutum ya ce ai alƙawari Allah yayi duk da waɗansu malaman tafsiri sun ce wannan wa'du min Allah wa wa'du Allah la yukhalifu wannan alƙawari ne daga wajen Allah alƙawarin Allah kuma baya sa'a waɗansu malaman sun ce alƙawari ne tunda Allah ce sai ya Allah Allah zai sanya ba'da usirin bayan tsanani yusra Allah zai kawo sauki idan kana cikin talauci Allah zai kawo maka sauki idan kana cikin damuwa Allah zai yaye maka wannan fata ne mutum zai yi amma kada ya dauka alƙawarin Allah ne akan shi kamar yadda na faɗa waɗansu malamai sun ce alƙawari ne Allah ne amma wannan sabani ne bakin malamai tunda Allah madaukin sarki yace za a iya samun sauki bayan tsanani ashe kenan sai mu gane cewa Allah subhanahu wataala zai iya kawo mana sauki ko mu sai fatan haka ya الله بعد عسر عسر يسرا هو دي daga cikin waɗannan kalmomi Allah ya kawo shi nakira ba tare da alifin da lamun ba amma idan ka koma cikin suratul sharhi yace fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri to akwai hadisi amma hadisin da'ifi ne hadisi ne mursal menene da ya sanya hadisin nan ya zama da'ifi saboda irsal din al-hasan al-basri shine yace manzon Allah ya ce kaga shi kuma al-hasan al-basri sahabi ne ba sahabi bane ina fata muna fahimta yake cewa lan yaghliba usrin yusrai babu wani tsanani guda ɗaya da zai iya yin rinjaye akan sauƙi guda biyu tunda Allah ta inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra lallai bayan tsanani akwai sauƙi lallai bayan tsanani akwai sauƙi ashe kenan tunda Allah ya faɗi sauƙi guda biyu ashe kenan tsanani guda ɗaya ba zai taɓa yin rinjaye akan sauƙi guda biyu ba ina fata mana fahimta ko kai ne kake ganin kana cikin damuwa ka sanya a zuciyarka Allah zai iya kawo maka sauƙi ai fata kake amma kullum mutum ya dinga sanyawa a nan shi cewa Allah ba zai taɓa baki sauki ba shi kawai kullum a haka zai kare rayuwarsa to mutum ya yi wajen kansa shi sa Allah ce li yunfiqu zu sa'atin min sa'ati wanda yake da wadata ya ciyar gwargwadon wadata da Allah subhanahu ta'ala ya bashi to akwai mutumin da shi bai da kuɗi amma matar shi tana da kuɗi to shin ya halatta matarka ita ta dinga ciyar da kai a gidanka ko ƴaƴanka ya halatta ummu salama hadisi cikin sayyid muslim 1467 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune tace ya rasulullah ali am ali ajrun shin ina da lada in anfaqtu ala bani salma idan na ciyar da dukiya ta ga ƴaƴan abu salma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata eh kina da lada akan abin da kika ciyar ashe kenan yanzu idan mata tana da kuɗi daidai ne ta dinga muku ce bane a gida kuna ci ta zama mijin hajiya kenan ba laifi ba ne tun da Allah madaukakin sarki ya hore mata tana da shi sai ta ciyar da kai amma tun da Allah ke ni yunfiqu bu sa'atin min sa'ati yau idan kana da kuɗi ka wadata iyalanka Allahu akbar hadisi ya tabbata cikin sunan na Tirmidhi hadisi na 1719 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Umar ibn Khattab yake fada yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'zilu Manzan Allah ya kasance ya ya'zilu ahlahu san Manzan Allah yakan tana da abincin shekara a gidansa abincin me shekara imamu suyubi ya ce to kada wani ya ce to ai mun ji labari hadisi cikin sayi muslim hadisi na 94 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bakin sahabi yake cewa manzon Allah baya taba barin abinci a gidansa ko ya bar kuɗi a gidansa har na kwana uku ko Allah ta murna alaihi salata layalin wa indi min mushay manzon Allah yake cewa wallahi ba zai taba bari a gidan shi a ce an samu wani abu na kuɗi a gidan shi kai a ruwayar ma manzon Allah ce lau kana li hisbu udin zahaban inda zan kasance ina da kwatankwacin dutsen uhud duka binari ne lasarrani Allah ta murwa alayya salatu layali manzo Allah ce wallahi zan yi farin ciki kar kwana uku ta wuce wa indi min a ce ina da wani saura wallahi duka sai na bayar da shi fi sabilillah illa shay'un absuduhu lidai sai manzo Allah ce sai dai abin da zan biya bashi shi kadai zan iya bai to kada wani ya ce wannan hadisin yana cin karo da wannan a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan yana ɗaukan abinci ne ya tanada saboda wannan iyalansu su samu fici wannan al'idikharu ne gairi ne. mun fahimta ajiya ce wanda ba nashi ba amma al'idikharu ne na nafsihi ajiya manzan Allah ya ajiye kudinsa ya ajiye a account yana da kudi kaza yana da miliyan kaza ko yana da biliyan kaza ko yana da tiriliyan kaza akwai wani abu bayan tiriliyan? kwadiliyon to bayan kwadiliyon ba a ku ba sani yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya taba barin kuɗi ya ajiye a wajensa in dai nashi na kansa ne ba zai bari ba ashe kenan mutum ya dinga tada dawo iyalansa abinci ba zuhudu ne. amma sai kaga wani yana da kuɗi sai ce wai shi ba zai ajiye ba wai ba zai kaza ba saboda zuhudu saboda gudun duniya shi tsoron Allah ƙarya ne ba wani maganin tsoron Allah ka ajiye wa iyalanka abinci domin kada ka haɗa wannan hadisin da wannan ina fatan muna fahimta idan mutum yana da dama ya yi haka amma idan baka da dama kika hakura la yukallifu Allahu nafsan illa ma a ataha Allah ba zai daura wa rai abin da ba za ka iya ba abin da za ka iya shi Allah subhanahu Ta'ala zai daura maka to ina mutumin da zai ne dauko kuɗin mutane ya tara wa kanshi ana bin sa bashi ya dinga wa iyalansa ƙarya wannan daidai ne ina mutumin da zai kasance ba shi da rigar da zai iya sanya sai zai yi arar riga wai yanzu har arar riga ma ake Allah shirya al'umma la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah baya daura rai sai dai abin da za ta iya shi yasa anan idan ka duba littafin zadul masir fi ilmi tafsir mujalladi na biyar shafi na 298 haka nan ka duba littafin fatihul qadir na imamu shaukani mujalladi na biyar shafi na 245 da kuma 46 la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha Allah baya daura rai sai abinda Allah ya farlanta mata abinda Allah ya bata shine anan malamai suke cewa ai Allah subhanahu wataala ba zai sanya wa laita lil faqiri Allah ba zai sanya wa talaka ma alal gani abin da bai kudi yake da shi ba ko zai yi yanzu dawain yake bai kudi yake talaka zai iya Allah bai daura maka ba shi ma kan shi mai kudi Allah bai daura mai abin da talaka zai zai yi ba Allah bai daura mai ya zama wajibi akan shi ba bai zama dole ba kowa ya yi rayuwar shi gwargwadon yadda Allah subhanahu wataala ya hore mai la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha sai da Allahu ba'da usrin yusra Allah zai kawo sauƙi bayan tsanani dan haka mutum sai dinga wannan fatan yana fatan Allah subhanahu wataala ya kawo mai sauki a rayuwar shi domin samun wannan saukin shine zai sanya al'umma ta zauna cikin lafiya yanzu halin da muke ciki a Najeriya ai muna fatan tsananin da ake ciki Allah ya kawo mana sauki ko saboda me kowa ya san ana cikin tsanani yau kai da kudinka kana so ka dauki naira dubu biyu dubu uku dubu biyar sai dai ka je ka nemi taimako ka taro roƙo dan Allah ba naira dubu biyu kana da kudi amma baka da iko ka taba wannan kudin sai mu ta a Allah ya kawo mana sokin wannan musiba domin tsanani ne aka muka tsinci kan ma ciki amma mu yi kokari mu dinga bin umarnin Allah bin umarnin Allah shine kadai zai kasance za mu iya zama lafiya amma idan ba ma bin umarnin Allah tun da Allah ce li yunfiqu suratu taghabun aya ta goma sha 16 fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah ku mutu inda za ku iya kowa ya iya kai ku zai iya ka duba wata ka'ida fiqhiyya wa laysa wajibun bil ibtida wa laysa wajibun bil ibtida ba wajibi bane mutum ya zama bai da iko akan abu kace sai kai wa laysa wajibun bil ibtida wala muharramun wala muharramun ma'afirar sannan duk wani abin da yake Allah ya haramta baya kasancewa haramun tare da takura wa kanka wa kullu mahzuri dukkan wani abu da Allah subhanahu wata'ala ya haramta shi ma'a darura tare da larura ina fatan kuna fahimta duk wani abu da Allah subhanahu wata'ala ya haramta shi tare da larura bi qadri hajatihi to gwargwadon wannan bukatar ake so mutum ya aikata wannan ka'ida ce fiqhiyya Allah ba zai taba tsora maka abin da ba za ka iya ba shi yasa idan ka duba littafin wato majmu'ul fatawa na Sheikh Islam Ibn Taymiyyah mujalladi na 20 shafi na 559 yace wa min al-usul al-kulliyya yana daga cikin tushe wanda yake na gaba daya annal mashru'a anhu annal ma'juza anhu duk abin da ba za ka iya yin shi ba to saƙiƙa dojo wajibcin wannan abin ya fada a kanka kun bai ce da abin yake yanzu idan mutum ba zai iya yin layya ba wajibi ne a kansa yi layya zai zai ci bashi shi sa Allah ta yi yunfi gudu sa'atin min sa'ati yanzu mutum ne ba zai iya auren mata kudi ba daidai ne ya je auren mata biyu ba za ka iya auren mata uku ba sai ka je ka auri mata biyu ba za ka iya auren mata kudi ba sai ka auri hudu ba za ka iya auren mata biyu ba sai ka auri biyu tun da ɗaya za ka iya ka tsaya kan ɗaya tsakaninku da Allah mutane nawa ne a yau suke auren mata guda hudu amma kuma ba su da iko duka matan suna gidan haya haka ne wai sai ce to ai ai ga ayoyicin alqur'ani mai girma Allah ya ce sai ja'al Allahu ba'da usrin yusra har wata ƙarya ake wai a cikin suratul nur akwai wata aya da Allah madaukakin sarki yake wai ai aure akwai hadisi cikin cikin sunan abi dawud dubu biyu da biyar ko dubu biyu da hamsin manzo Allah ke tazawwaju wa dudan wa duda ko auri mata waɗanda suke sun iya soyayya wallahi idan ka biye waɗansu matan saboda soyayya ko a waya ce wallahi ka rigita ka sai ka saka ciwo ba shi ga wita tunda manzo Allah ce wa duda, masu haihuwa sai manzo Allah ya ce fa inni mukafirun bikum al-umma yawm al-qiyama sai mutum ya je ta haihuwan yaya wai tunda manzo Allah ya ce zai alfari da al'umma ran tashi al sai ai fi yaya ba zai iya tarbiyyantar da su ba ba zai iya aurar da su ba su dinga yawo akan titi su zamo wato fitina a cikin al'umma haka ne yaran da ba za ka iya musu makaranta ba amma kuma kullum yana zaune a ƙarƙashin bishiya yana zagin masu kuɗi Allah ya fi ne masu kuɗin nan wancan alajin baya taimako wai tunda bai taimake shi ba to baya taimako saboda me ka je ka daura wa kanka abin da Allah bai daura maka sai ya ja'alu Allahu ba'da usri yusra Allah zai kawo sauki bayan tsanani Allah gafarta mana to sai wani kuma sabon faifai duk da waɗansu malamai suna cewa ba sabon faifai bane magana ce guda daya wannan sabon faifan Allah subhanahu wataala zai yi alƙawari ne ga waɗanda suka mai da'a suka yi biyayya sannan wa wa'idun lil mukhalifin sannan Allah zai ba mu labarin narkon azaba ta jahannama ga mutanen da suka saba mai sai Allah ce mu فحاسبناها حسابا شديدا وعذابا ubangiji ta'ala ya ce wa ka'ayyin min qaryatin da yawa daga cikin alƙarya atat an amri rabbiha tayi taurin kai ga umarnin ubangijinta sai Allah ce fahasabnaha hisaban shadidan sai muka mata hisabi hisabi wanda yake mai tsanani babu tausayi kuma Allah ba zai taba biyo ba wa azabnaha azaban nukra kuma muka azabtar da ita azaba wanda yake abin kyama faza'at wa bala amriha sai ta dandani wa bala amriha mummunan aikin da ta aikata din wa kana aqibatu amriha khusra sai karshen lamarin ya kasance hasara Allah ya kare anan Allah subhanahu wa ta'ala yake wa ka'ayyin amma a qira'a ta ibnu kathir wa ka'in ina fata muna fahimta wa ka'ayyin malamai suka ce nan wa ka'ayyin ismun mubham suna ne wanda yake mubham yufassiruhu ma ba'dahu abin da yake bayan shi nan min shine zai fassara ka'ayyin din wa ake nufi da shi domin idan an ce wa ka'ayyin da yawa ko so da yawa ko so tari min ƙaryatin daga waɗansu alƙaryu ma'ana ƙasashe ko birane a kat amurin amri waɗanda suka sa'a wa ubangijinsu duk wanda ya saɓa wa Allah da waɗanda aka yi a baya Allah ce fa hasabnaha hisaban shadidan sai muka musu hisabi hisabi mai tsanani wa azabnaha azaban nukura, kuma muka azabtar da ita azaba abin kyama Allah ya kare to shi sa anan Allah subhanahu wataala ya ce wa ka'ayyin ai kathirun so da yawa kalman ka'ayyin ya zo guda guri shida cikin alqur'ani mai girma ga duba cikin suratu ali imran aya ta 146 Allah ya ce ne ka سورة الهجر كتب آية 48 سورة آل عمران آية 146 وكأي من نبي قاتل معه ربيون وكأي من نبي قاتل معه ربيون نبي فما وهنوا لما أطالهم كما في سورة يوسف آية 105 وكأي من آية في السماوات والأرض وكأي من آية في السماوات والأرض يرقون عليها قمت في سورة الحج آية 48 ودك فداء دولة وكأي من الله يذنب ليس وهي ظالمة قمت في سورة محمد آية 10 وكأين من قرية هي أشد قوة من التي سورة الأنكبوت آية 60 وكأين وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله waɗannan su ne Allah ya faɗe su wa ka'ayyin daga waɗannan ba za ka ga kowanne ba sai guda ɗaya tak aya ta arba'in da biyar cikin sautar hajji faka ayyin shi ne kaɗai mai fawon ina fata mana fahimta amma duka sauran wa ka ayyin so da yawa so tari kasirun min al'adar da yawa daga cikin alƙaryu da suka saba wa Allah akan an amri rabbiha ay asat wa baddal ko ghayyarat wa afat sun juya sun saba wa Allah wannan shine dalili shine ma'anan atat an amri rabbiha waɗansu daga cikin malamin tafsiri kuma suka ce atat an amri rabbiha alkalma ta al'utu shine al-kufr wal ma'siya sun yi kafirci kuma sun saba wa Allah da yawa daga cikin irin waɗannan alƙariyu Allah subhanahu wataala ya halakar da su yanzu ala sabilin misal na san kowa shaida ne an halakar da adawa ko an halakar da samudawa an halakar da ashabu madiyana haka ne menene dalili Allah ya ba misali akan sun saba wa Allah ne Allah ta fa aghraqnahum ajma'in suratul anbiya duka muka halaka da su gaba daya wannan yake nuna cewa duk al'ummar da ta saba wa Allah Allah ya halaka da ita ko a cikin al'umma a yanzu ka saba wa Allah kake zaluntar mutane wallahi Allah sai ya hukunta ka ka duba littafin sa'atun wa sa'a shafi na 191 192 akwai wani babban malami sheikh anas bin sa'id yake ba da labari yake cewa wani attajirin mai kudi ya ɗauki wani mutum wanda shi ba ɗan kasar saudiya ba ne ya ɗauke shi yana mai kodago mutumin nan yana mai kodago ya tara kudi kudi har na wata takwas bai ba shi kudin zama kudin shi ya kasance samani mi'ati riyal samani mi'ati alfi riyal riyal dubu takwas ya ɗauki kuɗin shi na biyar dubu takwas ya bashi ya ƙi wannan fakirin ya zo ya ce don Allah ka taimake ni da kuɗin da zan je in ga iyalai na na bar su a ƙasar mu banda abin da zan ci abin da zan je in kai musu na salari na ka ɗauka ka bani sai mai kuɗin ya ce ba zan baka ba sai ce gida nake so in tafi sai ya tafi yan basu ya ce a san duk hanyar da za a yi wannan mutumin a kai shi gida ya mai fasfot ya mai komai dama fasfot ɗin shi ya gama lalacewa kawai aka ɗauki mutum aka mai da shi garin su ba ko kuma bayan watanni sai Allah ya ba shi kuɗi har ya samu kuɗi ya zo umara yana zuwa umara shi kuma sai ce bare ta gidan shi ba sai ya je gidan wannan mai kuɗin ya ga a wani hali yake ciki yana zuwa kofar gidan sai ya ga mai gadin gidan abokin shi sai suka zauna suna tattaunawa suna cikin tattaunawa da shi ko sai gidan ya fito ya ce ka dawo ko ka zo ka ce za ka ɗauki kuɗinka ba sai ce a'a ni na zo umara ne ji itu da umara sai ce to shi kenan Allah ya taimake ka yana faɗa mai haka shi kenan kawai sai ga waya aka mani wannan kuɗin waya cewa wuta fa ta kama a kusa da inda kake ajiyan ka sai ya fita da gudu domin ya je ya duba kuɗaɗensa yana zuwa sai ga wutar ma ba ta taba inda kudin sa yake ba sai ce a'a shi zai shiga cikin wannan gidan da kudin shi yake aje domin ya fitar da kudaden sa aka ce a'a kar ka shiga yake shi sai ya shiga in ba haka ba wutar za ta taba kudin shi a yi? ya zo dab da shiga kenan kawai sai wani abu ya yanko na gini a cikin wannan gidan da yake ci da gobara kawai sai taho da wuta sai jar akan shi ko sai kashe shi abun mamaki shi ne sai ga kudin shi a kusa da shi a cikin gidan amma kuma ba zai iya amfani da kudin ba ga shi ya mutu ya bar duniya sai aka tambaye shi aka ce anya kuwa wannan fakirin bai ma alajin addu'a ba kuwa sai buɗan wannan bakin abokinsa mai gadin shi ɗan nan na biyu sai ce ni na ji addu'a da ya lokacin da alaji ya fito da gudu sai ya hannu ce allahumma la tuhanni uhu bi mali ya Allah kada ka ba shi daman da zai ji daɗi da wannan kudin shi kenan masifa ta dara to kaga mutum ɗaya ma kenan balantana al'umma da za ta saba wa Allah wa ka ayyin min a atat an amri rabbiha wanda za ta saba umarnin ubangijinta wa rusulihi da manzannin Allah ashe kenan hatsari ne mai girma mutum ya saba umarnin Allah kuma ya saba umarnin wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa man hakum anhu fantahu suratul hashr aya ta 8 duk abin da Allah ya faɗa abin da manzon Allah ya faɗa to mutum ya bi wannan abin domin ya zauna lafiya fa hasabnaha hisaban shadidan Allah ya sai muka mata hisabi hisabi mai tsanani inji Abdullahi bin Abbas ce lam turham Allah ba zai taɓa tausaya ma al'umma da ta kasance ta saba wa Allah kuma ta saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani annabi da ka wa wallahi Allah ba zai ji tausayin ka ba ka saba wa Allah ka saba wa manzansa kada ka dauka Allah zai tausaya maka Allah ba zai taba tausaya maka ba Allah ce fa hasabnaha hisaban shadidan wa azabnaha azaban nukra kun ji Allah yake mu mata hisabi hisabi mai tsanani wannan hisabi mai tsananin shine la afwa lahu Allah ba zai taba yin rangwami akan ka ba wa azabnaha sai muka mata azaba to idan ka kalli ayar Allah ya ce an mata hisabi hisabi a ina kin shi asali a lahira sai aka ce wa azabnaha azaban nukra muka mata azaba azaba ne abin kyama to a nan ayar akwai takadimin wa ta'khir an gabato da abin da ba shi ya kamata a zo da shi ba wa ta'khir abin da yake ne a farko sai aka kai shi karshe ya kamata a ce wa azabnaha fi dunya wa والسيف والخصف والزلازل وسائر المصائب نحن na fahimta. Allah ya azabtar da ita a nan gidan duniya an azabtar da ita da yunwa an azabtar da su da kifewa an azabtar da su da girgizan kasa wa hasabnaha hisaban shadidan fil akhirah a lahira kuma sai a mata hisabi wanda yake mai tsanani wanda ba za a taba tausaya musu sai ake su wutar jahannama mun fahimce da abin yake wannan kalma ta cewa wa hasabnaha hisaban shadidan muka mata hisabi mai tsanani duk wanda aka mai hisabi mai tsanani wallahi ba zai shiga aljanna ba shi sa hakiki ya tabbata ku saurara ku ci sai bukari uku, hadisin ya karanta tabbata cikin sai bukari tara, hadisin ya tabbata a cikin sai muslim 2867 haka hadisin ya tabbata cikin sunan abi dawud 393 hadisin ya karanta tabbata cikin sunan tirmidhi 3337 haka hadisin ya tabbata a cikin musnad imam ahmad bin hanbal hadisi na 24213 haka hadisin ya karanta tabbata 24213

man nuqisha faqad halaka duk wanda za a tsaya ana tattaunawa akan lamarinsa a gaban Allah wallahi ya halaka Sauƙin ka kawai a filin alkiyama ka zo a ɗan ce kaza an maka an yaje amma in ba dan abuwar Allah ba mutane da yawa ba za su shiga aljanna a ga hadisi cikin sayil bukari 2441 hadisin ya kara tabbata cikin cikin sayil muslim hadisi na 2876 haka hadisin ya tabbata a cikin sunna ibn maja mujalladi na daya shafi na 65 hadisi na 183 haka hadisin ya tabbata a cikin sunan na nasa'i hadisi mujalladi na shida shafi na 364 biyu, haka hadisin ya tabbata a cikin musannaf na ibnu abi shayba mujalladi na daya shafi na 63 hadisi na 34221 haka hadisin ya tabbata a littafin ibn shibban 7355 haka nan a cikin addaru kubini hadisin ya ƙara tabbata a cikin littafin al a cikin al-awsat hadisi mujalladi na daya shafi na 180 hadisi na dubu uku da ɗari tara da goma sha biyar haka nan hadisin ya tabbata littafin addailami hadisi na ɗari biyar da hamsin da uku inna allaha yudnil mu'min Allah zai kusa ya kusanto da dukkan wani mumini ran tashin kiyama Allah sa muna da ciki fa yuqarribuhu bi dhunubihi sai Allah ya tabbatar maka da zunuban da kai za a haska maka can kayi kaza can kayi kaza abu kaza ka kanan baka isa kai musu ba wannan yayi daidai da fadin Allah subhanahu wataala a cikin a cikin suratul isra وكل إنسان ألزمناه طائره في أذنه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا دو وانا أدم أن سنيا مي ونقر كمان كسر أو ينكا ينا ريكوردين من دل أبن دك أيكا تأشمونا رواج الدنيا إذن أكا تبتر مكا دليفن دكي sai Allah ya tambaye ka a ta'arifu zamba kaza ka san zunubi kaza da kai sai ce da Allah na sani a ta'arifu zamba kaza ka san zunubi kaza sai ce ya Allah na sani sai ce ya Allah to ya karfe waɗannan zunuban ba a iya buɗe musu ban ma iya fahimtar na aikata su ba sai Allah ce qadista sabtuha alayka fi dunya na suke taka ne a gidan duniya wa ana aghfiru halakal yau yau kuma ni zan gafar da maka in ba Allah ba wa zai ma dan adam wannan yanzu zunuban da ka aikata a cikin shekarar nan kadai wallahi inda za a iya tattara su sai kai da gaske ka ba aljanna amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa ahadun yuhasabu illa halaka babu mutumin da za a ce za mai hisabi na gaskiya wallahi sai ya halaka sai Aisha ta ce ya Rasulullah ba Allah da kanshi ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban wanda aka bashi littafin shi a hannun za a mai hisabi mai sauki sai manzo Allah ce zalikal ardu wannan bujurowa ce za a bujuro mai da zinaban nashi amma ya fi ya fi idan Allah ya fi domin shi hisabi kashi biyu ne akwai hisabu arzin akwai hisabin da za a bujiro maka da abubuwanka akwai hisabu munakasha akwai hisabi da za a dinga tattauna ɗaya bayan ɗaya tsakani da Allah ko kai ne kaci exam kaci 80 ko kaci 90 idan aka ce za a zo a dinga tattaunawa ɗaya bayan ɗaya wallahi sai an daga 80 din sai ka koma 20 dan wata kila sata kai wata kila kwafi kwafi kai amma saboda hukunci na Allah sai aka kyale mu ba za a dinga mana gunki ciki ba ya biya ki kawai ta Allah amma in ba haka ba to babu wanda ya isa ya shiga cikin aljannar Allah shi sa cikin suratu suratu Yunus ayata 44 inna Allah la yuzlimu an-nasa walakinna an-nasa anfusahum yuzlimun Allah baya zalunta mutane sai dai mutane su ne suke zalunta kawunan الله سبحانه وتعالى يقول وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا Kuma muka azabtar da ita عذبت إلى abun بأبن wai tambaya anan menene laifuffukan da suke sanyawa ake halakar da mutane daga cikin laifuffukan da suke sanyawa aka dinga halakar da al'umma da ta gabata na daya akwai alkufuru wa bul zalunci da kafirci duk al'ummar da take yin zalunci Allah ba zai kyale ta mun fahimta sannan abu na biyu kasratul ma'afi yawaitan saban Allah yana sanyawa Allah subhanahu wa ta'ala ya halaka al'umma ka duba hadisi cikin cikin sahih bukhari 3346 haka nan a cikin sahih muslim 2880 wata rana manzon Allah ya shigo gida sai ce la ilaha illallah wailul lil arab min sharri qad katara sai manzan Allah ce babu abin bauta da gaskiya sai Allah wailun wani katon azaba zuwa ga larabawa ya yi kusa sai matar shi ta ce ya rasulallah ana halaku wafi na salihun yanzu za a halakar da mu kuma akwai mutanen kwarai a cikinmu sai manzan Allah ce na'am idan al idan mutane lalatattu suka yi yawa a cikin al'umma sai Allah ya kifar da wannan al'umma gaba ɗaya yanzu kuna kallo ba komai bane wancan yana shan giya wancan yana tata wannan yana zina wancan yana cinye kudin kudin mutane akalu amwalin nasu bil baqili wancan yayi kaza wancan yayi kaza hatta a wajen zabe wani je ya satar akwati wadansu wadansu sun dauka nan ba laifi bane ka dauki haƙƙin wani ne fa baka zalunce shi ba to duk waɗannan idan kuna kyalisa a cikin al'umma masifar idan ta zo wallahi kan ku za ta dawo daga cikin abubuwan da yake sabbaba wa mutane su shiga cikin masifa shine al-ghuluw fi yin shishigi a cikin addinin Allah na gaba akwai al kibir, sa'a wa Allah da kuma girman kai ai waɗannan mutanen da Allah ce wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi atat sunna ai girman kai tayi tayi taurin kai ga Allah subhanahu wa ta'ala shi sa shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya azabta ita a gidan duniya wai waɗannan al'umma da ta gabata da ni Allah ya halakar da su Allah ya halakar da waɗansu bil zarki Allah dinne da su ya yi a cikin kifi waɗansu kuma da tufana tufana aka farko musu ruwa na tufana ya gama da su wani zai iya ɗaukan cewa wai don ka ka cuce matarka Allah ba zai maka komai ba wallahi ko matarka take cuta Allah sai ya saka maka wani sahabi ana kai shi mu'adhi bin jabal Allahu akbar mu'adhi bin jabal saboda tsananin kiyaye dokar Allah idan yana ɗakin wannan matar baya taba yadda ko buta ce ya ɗauka cikin wancan ɗakin ko ruwa matar can ba za ta bashi ba idan ta miƙo sai ce a'a amma yanzu in kai ne ba mutum zai ɗan leƙa watakila suna ɗan tana da mai wannan abuwa sai dinga zagawa sai ce na zai canza riga ne ka ji mara tsoron Allah dama ya san mai je mu'adu bin jabal da aka samu yawaita mutuwa a ƙasar sham na kwalara da aka samu sai matan shi suka mutu a rana ɗaya a lokaci ɗaya saboda tsananin kiyaye dokar Allah mu'adu bin jabal sai ya zo gagawar wannan gagawar wannan sai ya yi ƙuri'a tsakaninsu da ya yi ƙuri'a sai kada Allah ya tambaye shi rin tashin alkiyama akan me ya sanya ya ɗauki gawar wannan ya fara sanya ta a cikin kabari kabari ma fa kada Allah ya tambaye shi sai da ya ƙuri'a tsakaninsu wannan fa ba sa nan sun mutu fa kenan amma wallahi mutane zalume a yau a gaban matar zai zalunce ta shi sa Allah subhanahu wataala ya ce وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا ina bayani akan abubuwan da suke sabbaba wa mutane ake musu ake musu azaba daga cikin azabar da ake wa al'umma da ta gabata akwai al wa tufan sannan akwai akwai wato akwai kuma kasratul ma'asi yawaitan saban Allah yana sababawa mutane a dinga azabtar da su a cikin irin azabar da aka wa al'umman nan da ta gabata da Allah ke ba mu labari a ciki akwai as-sayha akwai tsakuwa tsakuwa ce Allah zai aiko wa al'umma tsakuwa ce ta azaba za a dinga azabtar da su sannan ka duba cikin suratul hudu aya ta 167 ka duba cikin suratul fussilat nan ma Allah subhanahu wataala ya ba mu labari akan yadda halakar da adawa bi rihin sarsarin atiya haka nan waɗansu an halakar da su ne da shafe su a bayan kasa فدوبة كن سورة سورة العنكبوت آية 40 فخسفنا به وبداره الأرض وآية 40 فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين حتى نن أقيم كان دكما دليل da ya sanya aka ake ake azabtar da su alhasib ne wata iska ce mai tsanani Allah subhanahu wa ta'ala zai aiko ya halakar da su kaga Allah ce fa kasafna bi wannan cikin suratul qasas kenan aya ta 81 fa kasafna bi wa bidalil ard nan kuma a cikin suratu nan a cikin suratul ankabuti Allah subhanahu wa ta'ala yake labarta mana aya ta 40 yake fa kullan aqadna bi dhanbi faminhum man arsalna alayhi hasiban wa minhum man aqadathu as-sayhatu wa minhum man fasafna bihi al-ardh wa minhum man aghraqna mun bai ce da abin yake akwai waɗanda Allah din mai da su yayi akwai waɗanda tsakuwa aka dinga aiko musu suka dinga halakar da su sai Allah ya ce fa zaqat wa bala amriha sai suka dandani wa bala amriha wadansu malaman tafsir suka ce aqibatu amriha karshen lamarin da fa kana aqibatu amriha kusra sai karshen lamarin da kasance abu mara kyau wannan idan ka duba littafin fatul qadir da imamu shaukani za ka ga maganganun da malamai suka yi idan allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu arrai zuwa gobe za mu dan tattaba ƙarin bayani akan nan sai mu ci gaba abinda na faɗa daidai allah ya sanya a cikin mizani abinda da bishir ubangiji ta'ala ya gafarta mun hada sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh